Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamu haƙurin PDP a Kaduna ya fara ƙarewa kan ɗage zaben ƙananan hukumomi a jihar har karo na uku. Shin mai ƙungiyar haɗa kan ƙabilun jamhuriyar Nijar ke yi wajen wanzar da salama? Muna da rahoto kan tasirin sufurin jirgin sama. A yau Laraba muna da shirin ciwon kyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa sai kuma mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar, tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Shugaban addini a Iran ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga ɗan gaban goshinsa mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasar na gaba a jiya talata kwanaki biyu kacal kafin rantsar da ibrahim raizi a wani lokaci mai matukar mahimmanci ga iran da ma gabas ta tsakiya Ƙasar tana ci gaba da fama da takunkumin amurka wanda ya lalata tattalin arzikinta kana ya haifar da faduwar darajar takardar kuɗin ƙasar wanda ke shafar iraniyawa talakawa ƙarin mawuyacin hali da iran ke ciki ya hada da ƙaruwar yaduwar annobar coronavirus inda hukumomi suka ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar da suka kai kimanin mutane dubu talatin da tara a jiya talata kusan mutane dubu biyu fiye da waɗanda aka samu a ranar da ta gabata. A cikin jawabinsa, Ayatollah Ali Kumaini ya shawarci Raizi tsohon ministan shari'a da ya karfafa gwiwar talakawan ƙasar da inganta kuɗin ƙasar. Shakku game da dawowar sabuwar yarjejeniyar nukiliyar Tehran da ta wargaje a shekarar 2015 wacce ta sassauta takunkumin Iran a madadin takaita shirinta na nukiliya sun zama girgije mai duhu wanda ke taɓarɓarewa a kan gwamnati mai shiga tsakani. Rushewar yarjejeniyar nukiliyar lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ya janye Amurka shekaru uku da suka gabata ya yi illa ga gwamnatin shugaba Hussein ruhani mai barin gado wadda ta ga shahararsa ta ragu. rohani ya murtuke fuska a duk lokacin da ake bikin na amincewa. Wasu ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani bangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki babban jami'in agaji na majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗi mahukuntan habasha cewa zarge-zarge da ake yi wa ma'aikatan agaji a yankin tigray mai fama da wasu sassan ƙasar yana da haɗari kuma dole a daina martin griffiths ya yi magana da manema labarai a cikin wani sabon yunkuri na neman ƙarin abinci da sauran kayan masrufi zuwa cikin Tigray, inda dubban mutane ke fuskantar yanayin yunwa kuma ana zargin gwamnatin Habasha ta toshe kafar taimako. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da ta hukumar kare 'yan gudun hijira ta Norway, Norwegian Refugee Council sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da ayyukan su a ranar talatin ga watan Yuli. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh. tana ƙoƙarin sake gina sojojinta a hamadar Siriya ta wajen amfani da yara 'yan maza da ma ƙananan yara wanda aka sari aka kawo su a ɓoye daga sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Siriya. Wannan bayanin wanda ya samo asali daga bayanan leƙen asiri na sojin Amurka. wani bangare ne na rahoton da babban speta janar na ma'aikatar tsaron amurka ya fitar a jiya talata kan ayyukan amurka na ƙawance a siriya da iraki musamman rahoton ya yi gargadi da cewar duk jerin har-hare da sojojin sdf na siriya da ke samun goyon bayan amurka ke kaiwa is wanda aka fi sani da isis ko daesh na ci gaba da yin tasiri sosai a yawancin sansanin da kuma 'yancin walwala wanda hakan ya bata sukunin rinjayar yara marasa galihu don ɗaukar su aikin soji. Ƙungiyar IS ta fi ba da fifiko wajen fitar da yara maza daga waɗannan sansanonin zuwa wuraren horaswa a cikin hamadar Siriya. in ji rahoton inda ya kawo bayanai daga hukumar leken asirin tsaron amurka majalisar ɗinkin duniya ta zargi gwamnatin iraki da azabtar da fursunoni da ake tsare da su a wuraren tsare mutane a ƙasar rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya taɓo batun halin da ake ciki a wuraren tsare mutane tun daga ɗaya ga watan yulin 2019 zuwa 30 ga watan Afrilu na 2021. labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga badin rahotanni. Jam'iyyar PDP a Kaduna ta nuna haƙurinta ya ƙare kan yadda hukumar zaben jihar ta ɗage zaben ƙananan hukumomi karo na uku a jere. Yanzu dai jam'iyyar ta ce in hakan ya ci gaba da faruwa za ta garzaya kotu. Ga rahoton Isa Lawal Ikara. Alhaji Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar PDP jihar Kaduna kuma ya ce da gangan ma ake ta ɗage wannan zaɓe. Mu a ɓangaren mu na jam'iyyar PDP ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba kuma ba mu goyi baya ba amma ba abin da za mu iya yi saboda ba muke da haƙƙin sa ranar zaɓe ko kuma gudanar da wannan zaɓe ba kawai gargadin da muka yi akan wannan shine wannan abin ya kasance na bakwai sake faruwa domin in aka ya sake faruwa za mu ɗauki mataki ne na shari'a don mu ga mun kwato da ya dace akan wannan sannan dalilin da ya sa ake ta wannan dage-dagen zaɓe shine gwamnati ta fahimci cewa akwai matsala wajen gudanar da zaɓen nan ba za su iya yin nasara a zaɓen nan ba to me ya kamata su yi suna ganin ɗage zaɓen da za su yi shine zai ba da dama ko kuma zai sa su samu dama su yi wani abu na zaɓe wanda yake in za a ɗaga sau ɗari ko so dubu in dai za a yi zaɓe jam'iyyar pdp ita za ci zaɓe a jihar kaduna. manazarta al'amuran yau da kullum kuwa cewa suke yawan ɗage-ɗagen zaben ka iya sanyaya gwiwoyin masu zaɓe lauya mai zaman kanshi a jihar kaduna barista shu'aibu aliyu ya musa na cikin masu irin wannan hange irin wannan abin da ake a yanzu na ɗage-ɗagen zaɓe na farko zai kawo shakku a zuciyar mutane cewa gwamnati tana wani shiri ne na ta tabbata akan mulki ko kuma wa'anda take so su ne za su yi mulki a na biyu kuma ko da an yi zaben ma misali an bari mutane su fito su yi zaben wasu ba za su yarda da zaben ba saboda irin wannan abin da ake ta gani so a takaice dai lallai mutane ba su ji daɗin irin wannan abu da ake yi ba sai dai tuni shugabar hukumar zaben ta jihar kaduna dabta saratu dukku audu ta ce hukumar ta gama magance dukkanin matsalolin da ke kawo waɗannan ɗage-ɗage mun riga mun gyara shi abin da suke kira software a wancan karo shi returning officer din ne ke buɗewa to wannan zai ma buɗe amma pvc ɗinka wannan katin zaɓen da kake da shi da shi zaka zo ka buɗe in ka gama zaɓe ka sake kai wannan wannan katin naka ba zai buɗe maka ba zai gaya maka cewa ka riga ka yi zaɓe dama dalilin da ya sa muka ɗaga zaɓe sau biyu cewa batiran na'urorinmu ba su iso ba to yau batira sun iso cikin daren jiya domin haka su na'urorin namu za mu sa batira mu tabbatar mun shirya su zuwa ga zaɓe ɗin to idan allah ya yarda a ranar hudu ga watan satumba za mu gudanar da zaɓe wasu 'yan siyasa dai sun fara karaya game da zaben ganin yadda aka shirya gabatar da zaben farko a ranar goma sha biyar ga watan mayun wannan shekara da muke ciki sannan aka maida shi ranar biyar ga watan yuni kafin sake ɗage shi zuwa ranar goma sha hudu ga watan Agusta sai kuma gashi kasa da makonni biyu kafin wannan ranar zaɓe hukumar zaben ta ƙara sanya sabuwar rana wato ranar hudu ga watan satumban wannan shekara da muke ciki isa kara murar amurka daga kaduna a nigeria. A ƙarshen wani taron da aka kira a makon jiya a birnin Yamai ƙungiyar haɗa kan ƙabilun Nijar wato NSC a takaice ta bayyana shirin ƙaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a kan batun zaman lafiya da ƙarfafa dangantaka a tsakanin ƙabilun ƙasar da nufin rigakafin dukkan wata tashin tashinar bambancin ƙabila. Lawali Ali Injibo ne shugaban ƙungiyar. Shi ne tuna ma jama'a mahimmancin haɗin kai da mahimmancin zama lahiya a cikin wannan kasa abubuwan da suke faruwa kamar difa kamar yankin tilaberi kamar yanki na tawa kamar yanki na maradi abubuwa ne wanda suna ta sama duka ɗan ƙasa mai kishin ƙasa hankali yau a ce ma an kashe magidanci guda ɗaya ma abu ne na tashi hankali sai ana barke matsalar daga wancan yanki sai ka ga halauta bulla wani wannan yanki kenan shine babbar damuwar mu na cewa mu zo mu zamna mu tantamna mu kara waye ma mutane kai wace irin gudunmuwa ce za su bada bada eh, labari da haɗin kai ga jami'an tsaro shi yasa muka kira wannan taro domin mu ƙara jaddada ma mutane abin da ko da ka sani sai ana ƙara tuna ma wannan zaman lahiyar na kowa da kowa ne bin ma jira sai gwamnati mu rika cewa gwamnati bata magance mu ba kaza ko bata ba kaza a'a ina ganin cewa 'yan ƙasa duka su ne gwamnati in 'yan ƙasa kowa ya ba da gudunmuwar shi gwamnatin ta kana ta shine za mu magance wannan matsaloli ayyukan faɗakarwa akan zaman lafiya dama na daga cikin abubuwan da ita wannan kungiya ke mai da hankali akan su kenan babban ma abin da kungiyar ta sa gaba shine faɗakaswa ga zaman lahiya ga haɗin kai na 'yan ƙasa gaba ɗaya shi yasa muka yi amfani da tabbastaka ko in ce wasan nangi da cewa kowace kabila tana ciki da wakilansu a ciki su zo su zamna mu haɗa kai gaba ɗaya a shimfiɗa zaman lahiya shi ko wannan sai da waye kai waye kai kuma da ka sani da baka sani ba sai ana tuna ma kamar yadda Qur'ani ya ce fa fa inna zikira tan mu'min ka tunatar da mutane saboda tunatarwa tana eh, amfanin ne to haka ne a zaman lahiyar ma ko da mutum ya sani an ka tuna mushi ya duba yau hagu kaza ne a kashe wannan da aka kashe kuma yan uwanmu ne mu ne danginmu ne yan mu ne ba a Nijar kaɗai ba duka musamman yan uwanmu na Nijeriya kamar caji muna fatan eh, waye kan wannan ya shiga kan kowa eh, zaman lahiya shi huda ko ina duka Afirka da duka kasashe ma na duniya mu muna so a ce akwai zaman lahiya ko ina ka shiga ka komo lahiya shugaban kungiyar haɗa kan kabilun nijar lawali ali injibo kenan a zantawarsa da suleiman muni barma duk da tsadar sufurin jirgin sama amma tasirinsa da biyan bukatarsa na zama mafi inganci a zirga-zirgar jama'a da hajar su taɓarɓarewar tsaro akan manyan titunan Najeriya ke sa masu sukuni da masu kukutawa zaɓar tafiya ta jirgin sama. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da rahoton. ba mamaki gwamnatin buhari za ta cika aniyar jinginar da filayen jiragenta da kallashi biliyoyin naira wajen gyarawa ministan zirga-zirgar jirage yadi sirika ya kara nana ta wannan muradi da ya fito tun dubu biyu da goma sha 2017 lokacin gyara titin filin jirgin namda zuku na abuja kan kuɗin da aka na naira biliyan biyar da miliyan ɗari takwas da hakan ya sanya karkata jirage zuwa kaduna na wani lokaci Duka abubuwan da suka shafi tashoshin jiragen sama a jinginar da su ga masu eh, iya aiwatar da su a samu riba da gare su su kuma a kyauta su da yake ita wannan ma'aikata ba ta najeriya ne kadai ta duniya ce baki daya abinda ake cewa turance one aviation da ake a america shi ake a najeriya shi ake a italy saboda dole ne mu yi shi daidai da yadda duniya ta aminta to wannan din insha Allah za mu ci gaba da shi a haka din kuma za mu tabbatar da daidai muke da duniya baki daya baya ga filayen jirage na tarayya jihohi da dama sun gina filayen jirage don bukatu rage dawainiyar shiga mota na tsawon lokaci tafiya aikin aji ko ziyara urshalima da ma sauƙaƙa baki shiga jihohin yayin wani gagarumin taro na farin ciki aiki ko ko juyayi babban dalili da baya bayan nan kan muhimmancin kafa filin jirgi shine lamuran tsaro da komai ka iya faruwa kan tituna kama daga gamuwa da yan fashi masu satar mutane har ma da fargabar yan ta'adda tsohon gwamnan yobe ibrahim gaidan ya somo shirin gina filin saukan jiragen sama a jihar na sauke kaya inda yanzu sabon gwamna mai malabu ne ya ce zai kammala aikin ai shi kago amfani biyu ne da shi jirgin fasinja zai sauka sannan jirgin sauke kaya zai sauka yanzu haka jihar yobe tana nan kamar lungu saboda dukkan abubuwa da muke muke so mu yi duk wanda muka gayyace su zuwa damatu rashin airport din kan hana su zuwa sai dai ko wakilci wanda kuma baya biyan bukata galibi manyan wakilan kasashen waje wanda suke nan headquarter abuja ya kamata a ce sun je yobe ba za su iya zuwa ba amma za su iya zuwa maiduguri saboda maiduguri akwai filin saukan jiragen sama so dukkan jihohi da suke da matsalan filayen jiragen sama ba wanda take da matsala kamar jihar yobe bayan ba filin saukan jirgi sannan akwai tsoratarwa hanya da ya tashi daga maiduguri zuwa matu mutane ba su son bi ba ko jami'an tsaro za su ce karfe kaza zuwa kaza kada ka bi to wannan ba abin da zai sa wani wanda yake sha'awar yin harka da jihar yobe ko na taimako ko na kasuwanci ko na wani abu daban na ci gaba da zai sa shi ya zo matu saboda haka ne muke kokari mu ga cewa mun kammala wannan airport mu ma za mu iya mu zauna a damatur a jihar jihar yobe mu gayyaci mutane su zo saboda a tattauna da su sannan kuma su gane wa idanunsu ba kamar yadda muke kawo musu a rubuce mu zauna da su mu fahimtar da su ba yanzu dai safara ta jiragen sama duk da tsadarsa ta fi shiga mota kwanciyar hankali saboda yawan hatsura da kuma rashin wadatar layin dogo kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yanayi na zamantakewa na ɗan adam da cuɗanya da juna, rayuwa ba ta yiwuwa sai da taimake keniya musamman ma tsakanin mata. Wannan shine akalar shirin a yau. kuma muna tare da hajiya zuwaira ibrahim da hajiya fatima dalla domin tattauna wannan maudu'in sai a gyara zama domin jin yadda zai kaya cikin shirin Hajiya Zuwaira mutane kan ce yana da muhimmanci a ce mata suna taimakawa juna. Menene ra'ayinki game da haka? Gaskiya taimako tsakanin mata abu ne mai kyau kuma mai amfani tsakani da Allah. Wannan dai ana magana akan na mata da an ba haka ba taimakon kan shi ma ko daga wane ne abu ne mai kyau kuma mai muhimmanci saboda Allah bai yi mu ɗaya ba dole sai wani ya taimaki wani. To Hajiya Fati yana wuya a ce mutum ya yi rayuwa shi kaɗai ba tare da taimako ba baya taɓa yiwuwa musamman musamman a ce tsakanin mace da mace gaskiya mu mata muna da matsala sosai kuma matsala mu muke ja kanmu da kanmu saboda kin ga a takaice maza dan ga historian ne da ni amma maza za su zauna su zo cin abinci da agun sai ga sun kulla hala kamar sun dade haka za su zauna suna fira to me yasa mata ba na ganin suna irin wannan ni kaina abin yana daure min kai wannan tambayar zan soke an sa mata ba sa jituwa ban sani ba ko kishi ne ko jahilci ne to ban sani ba amma ni dai gaskiya ba rayuwa na kenan ba saboda ni ni da mace da namiji ma duk zan iya gawa da kowa yanzu kamar nan mukan zuwa su hata ka sallah mu shiga wani waje sai ka ga mace ta fito irin da mijinta mun je sallah ne ko ta shigo masallacin da yaranta wata ma ba za ta miki sallama ba kina masallacin sallah ta zo yi amma kina zaune a masallacin a matsayin ta na musulma ta same ki a masallaci ita irin hajiya ce to ba za ta miki sallama ta ce miki salamu alaikum ba amma namiji duk inda ya ga dan uwan shi namiji yana zaune zai ce salamu alaikum kuma zai bashi hannu kuma za su gaisa to wannan abin yana bala'in burge ni me yasa mu mata ba ma yi hajiya zuwa Maimuna na dawo gare ki. A matsayin ki na mace yaya mu'amalar ki ta kasance da mata musamman idan aka zo fannin taimako. Gaskiya ne kin san mu mata muna da wata matsala ta musamman wanda Allah ya yi mana wanda yawanci ko a addini an san da wannan. Balantana a wajen mu'amala kin san da yawa maza kan ce ai mata ba su da tunani to maimakon su yi yanda za a fahimta da gaske ne mu mata tunanin mu kaɗan ne ba ma zurfafa tunani to kuma amma ba duka matan ba haka. abin da ya sa na ce haka shi ne dai dalili na cewa dukan mu ba ɗaya bane saboda wata macen idan ta yi miki tunani za a tara maza goma ba za su yi miki irin wannan tunanin ba to balantana tsakanin mata to wasu na ba da shaidar cewa tsakanin mata ba su taba haduwa ba ma da juna akwai wai kishi hmm. to ba kya gani irin wannan kishin yana shigowa ya dagula batun tamakekeniya tsakanin mata yana shiga yana batawa shi yasa aka ce mu matan tunanin mu kaɗan ne in ba haka ba hajiya ban taba ganin ki ba ba ki taba gani na ba kawai sai in ganki in fara jin haushin ki kin ga wannan rashin tunani ya shiga ciki ga rashin tunani ga rashin addini da rashin tarbiyya in ba haka ba me zai sa yau yau na fara ganin ki sai in fara jin haushin ki ban san ki ba ban san ne kika fito ba ban san irin albarkan da Allah ya miki ba hala in na mutunta ki na daraja ki albarkan da Allah ya baki sai in samu to mata kam suna da wannan ballantana a ce miki ta wajen abin duniya wannan gyalan in kina da shi to ba za ki taba so wata mace ta samu irin shi ba sai ke kadai mata da yawa na da wannan saboda kishin kishin su ne a sama yawwa ni fa na taɓa cewa ni yanzu in a ce mace ta tsaya takarar shugaban kasa ni ba zan zaɓe ta ba saboda irin wannan an me yasa ba za ki dan mace ta tsaya takara ba za ki so ki zaɓe ta ba saboda wannan kishin na mata da wannan hasadan na mata kawai ba ka so ki zaɓe ta. kawai saboda ni ba wai don ina jin mata ba a'a yanda kai in ke kika je misali yanzu ki zo ai duka mutum ɗan tara ne bai cika goma ba nobody is 100% to akwai abin da zaki zo nema wuri na ganin yanda Allah Allah maki da surarki da yanda baki cikin kunci da wahala sai in ji kyashin taimakonki wannan abun da Allah ya yi maki sai ya sa ƴan uwanki mace ta ji ba ta iya taimakonki da shi bata sanya kika yi wannan gelan kika siya ba ya kika yi wannan atamfan kika siya koko wani abu a'a sai kiga ta fi so ta taimaki wa'anda suke cikin wahala to Hajiya Fati me ke jawo haka abu dai na farko ni dai abin da na sa a ciki babba jahilci ne don duk mutumin da ke da ilimi to ba zai yi haka ba a matan ma in wasu ta yi hakan sun kai irin biyar suka yi hakan to a na shida kika samu wata mai fahimtar wanda ba za ta yi hakan kina zaune za ki ga wata matar ita in ta zo din ke kanki a matsayin ki na mace za ta burge ki saboda dabi'ar ta to inda a ce matan duniya irin haka suke koyi da shi kin ga ba za a samu wani matsala ba hajiya zuwaira mutane na cewa ya kamata lokaci yayi da mata za su fito a dama da su a fagen siyasa lokaci ya yi da za a tafi da mata a cikin al'amuran mulkin gwamnati da dai makamantansu kai duk wani abu da ya shafi al'amuran rayuwa eh. to yaya ko za a kai gaci abu ne mai wuya gaskiya ni kuma ba wai dun ina da hassadan ya uwana mace ta yin bane a'a matsalolin ne na mata yanzu misali a ce ni ya kice sai kika samu wani matsayi to abokan aikin nan da aka hada ki da su mata yan uwanki ina tabbatar miki sai sun yi duk yadda suka yi suka aka da ke hmm. na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba kuma ya faru da ni ya faru da wa'anda na sani kin faɗi wani kalubale da ke janyo matsala tsakanin mata hmm. to ya kike gani ya kamata mata da suke samun irin wa'annan mukamai za su kiyaye domin wanda ya yi abota da kai ya yi aminta da kai lokacin da baka da komai ka hmm. taso shine ya kamata ka dube shi shine zai baka shawara da ya dace amma wanda ya ka haɗu da shi akan wannan mukamin ba na gani kowa ne za a taru a su zama cewa za su baka shawara na to amma sai in an yi sa'a ne za ki ga in mace ta samu irin wannan matsayin za ta dawo da abokanta na da ni ban san me ke kawo irin wannan ba mafitan da yake nan shine mu mata mu zamana cewa mun yi hankali dun hankali shi ke kawo ka yi tunani mai kyawu ko bacin rai ne ya same ka in kana da hankali sai ka zanna tukunna kai tunani ka ga me ya kamata ka yi akan wannan bacin ran da ya same ka balantana abu mai daɗi zama ya kamata mu yi mu yi tunani matuƙa kuma mu nemi maza ba mu shawarwari a kan ire-iren wa'annan abubuwan. Wato kina nufi ba yadda za a yi tafiya mata tsakanin su Kaɗai ba tare da maza. Bai yiwuwa saboda faɗar Allah ne. Wato su zama kamar jagorori. Yawwa ai baki san wani abu hajiya. Ai ni ba ni cikin irin matan da suke cewa wai abin da namiji ya yi mace ma za ta iya yi. Ai ko a ina ne ba ɗaya muke ba. Allah ya riga ya ce su mu a ƙarƙashin su. Hajiya Fati wani irin koma baya rashin taimakekeniya tsakanin mata yake zai janyo musu duk inda kika ga mace yar uwarki cikin wani yanayi in dai da hanyar da zaki taimaka mata to ki taimaka mata in kuma ba za ki taimaka mata ba ki ce mata Allah wa daren kuma kake mata suka kuma kake mata kallon banza saboda kallo wannan akwai haki a tattare da shi kallo ne na ido amma akwai haki <laughs> wani kalu tattare da taimakekeniya misali yanzu kin yi niyya ke abin da kike so a rayuwarki shine ki rika taimakawa mata ko da za ta miki kallon banza yakan jefa su gaskiya a hallaka kuma yakan jefa wa'yansu da dama ga iska musamman shi dai ciki in mutum bai ci ya sha ba zai iya aikata komai a rayuwa to wata abin ma da za ta cin bata da shi kuma bata san hanyar da za ta ta nema din ba to ke in kin san hanyar sai ki nuna mata ko da baki bata ba in kika nuna mata hanyar da ita za ta nema kin samu ladanta ba wai sai kin dau kuɗi kin bata ba ki ja ta jikin ki sannan ki bata shawara sannan kuma sai ki nuna mata eh ga hanyar da ya kamata wanda za ki yi kaza in ta batun alfanun taimakekeniya bari mai magana akan kalubale misali yanzu na miki bayani nake miki akwai yarinya da nake so in taimaka mace amma duk mutanen da na gaya musu mata ne suke ce mu in kakki fara bazan suna cewa aji Allah ya saka da ali daya kenan daga cikin irin da dama da mutum zai iya fuskanta ai ni dai a matsayina na mace yar uwai zan baki shawara wannan taimakon da zaki kake sake ki fasa dan ni gawata ce kuma ya yanke Belgium makarantar mu muke zuwa Islamiya ina dan da tun tana zama a bakin makaranta na shigar da ita a Lagos kuma tun ban girma ba ya alakar ku take yanzu alakar mu eh akwai wani abu wanda tamu wanda ban ji dadin shi ba na je gidanta so da yana daga cikin abin da sa na yanke zumunci tsakanin ni da ita saboda na nemi inda take ita ba ta nemi inda nake kuma na je gidanta hakkanu kuma babu abin da bata min ba to abu ɗaya ne ta min sai ya dan daman wanda kuma ban gaya mata ba saboda da na je a matsayina na yanda muke mun tashi tun muna kankanan yara ci da sha ma har ya zamanto ma'aifina ma sai a gidan mu za ta ci da sauran sauransu ya zamanto yanzu mun daɗe ba mu haɗu wajen shekara goma daga baya na san inda take ta nemi lambar waya na muka yi waya ta gaya min in je rijiyar zaki same ta na je na same ta a gidanta to abin da ya ya min ciwo mijinta ranan ina gidan na kwana ya zo da safe sai take boye kalman kan na ga mijin kaman kin ga kaman bata yarda da ni ba kenan in yar uwata ce ta jinin ta ai ba za ta yi hakan ba yana daga cikin abin da yasa tun da na da kawai sai na share lambar ta ba kya gani matakin da kika dauka da ya tsauri ba ina tsauri ko ai ina san duk mutumin da zan yi mu'amala da shi da zaman to on the gas zaka shirye ni akan abin da zan iya aikata da wanda ba zan iya aikatawa ba to mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon mace a yau domin jin ci gaban wannan shirin sai a kasance da mu a makon gobe idan allah ne kowa mai kuma ya raya mu yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da suka taimaka shirin zo a gare ku musamman ma solomon abu da ya daidaita mana sauti sai bakin namu hajiya zuwaira ibrahim da hajiya fatima dalla ni aisha mu'azu nake cewa koWani lafiya Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. fara shan jirgin na wannan makon ne da jaridar vista ta kasar jamhuriyar kamaru an da sarrafa da cewar kwamishin da ke sanya idanu wajen ganin cewa wajen kasar jamhuriyar kamaru za ta iya kammala ayyukan da ta sa a gabanta na filayen wasanni da ma otel-otel ga waɗansu bangare daban-daban wadda ƙasar za ta karbi bakuncin buga ta mola na gasan cin kofin nahiyar afirka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru shin cewa ko ƙasar za ta iya tarbar gasar ko kuma ba za ta iya ba za su iso ƙasar jamhuriyar kamaru a ranar 17 ga watan agustan nan shekaru 2021 sai kuma jaridar horizon an da ita kuma ta fayyace mana yadda a dan majalisar dokoki mu wakiltar vina a jihar adamawa kasar jamhuriyar kamar honorable abba ali yake kokari matuka gaya ya ga cewar ya wato hakkin al'ummin mazabar da suka kai shi wannan kujerar kuma ya ce dole ne a tabbatar da gaskiya da amana musamman ma a majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru jaridan lumesa je kuma cewa ta yi hukumar sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai wani bangaren ta ya kama da wuta an yanzu haka hanyoyin intanet suka kone kurmus sai kuma jaridan da media an da ita kuma ta ce mayakan bangaren yan awalin kasar jamhuriyar kamaru wanda ake kiran su an boy suna ci gaba da halaka dakarun tsaron kasar jaridar the guardian post kuma ta hango mana cewar tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya olusegun obasanjo ya ziyarci birnin gunde an da wata jama'a ta kar karrama shi kuma ya zamto babban bako a wajen bikin yaye ɗaliban wannan makarantar na shekarar 2021 nan za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar lamigo an da ita kuma ta gulmata mana cewar babban kotun dcs ta kasar kamaru da ke binciken manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka yi rubda ciki a kan kudaden talakawan kasar yanzu dai ta gurfanar da ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar kamaru dr louis mutaze domin yi masa waɗansu tambayoyi kan waɗansu makudan kudade na tallafin corona wanda babban bankin ba da namu na duniya fmi e, suka mika wa ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ana bincikensa ne ganin yadda kudaden sama da miliyar 180 suka yi ɓatar dabo a ƙasar ta kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman A madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu kasance lafiya.